إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين in mun ga damar saukar musu da aya daga sama to za mu saukar musu da ita kuma ba za su miƙa wuya gare ta a cikin ƙanƙan da kai sai dai ba mu ga damar hakan ba don mu jarraba su ko za su yi imani da gaibu